kowane tsuntsu. Dan gidansu yake fifita nasara fm ke gabatarwa amma bincike abin da ya tabbatar ƙarya ne wannan lamari a yau yau din nan ma maganar da nake maka akwai wanda zamu gurfanar da su gaban kotu mukaddashin kakakin rundunar yan sandan jihar Kaduna kenan yake cewa za su sanya kafan wando ɗaya tsala ga duk mahalukin da aka samu yana yada jita-jita na cewa akwai mayu a gari ita ko wata mata da ta fada komai irin wa'incan masu yada jita-jita har ya kai ga tsan ta daga gadon asibiti ta yi mana ƙarin haske adda gariyo marmara da wuka aka ɗauko fetur aka ce idan haba a nan ko wani mai gadi ne ya yi amfani da bindigarsa wajen harbin wani a ido wa'annan da ma wasu ƙayatattun rahotanni na nan kunshe a cikin shirin kowane tsuntsu na wannan rana. Me sauraro, Assalamu alaikum sunana Ali Hussein Baduko, sannan ka ta sake kasancewa tare da mu a cikin sabon shirin kowane tsuntsu na wannan rana. Shirin kowane tsuntsu dai shiri ne a bisa al'ada. ke kawo maka rahotanni iri-iri kama daga ban tosayi ban dariya ban al'ajabi har ma da ban haushi hawa yau sharan bai tsaya nan ba domin ko yakan yi zazzarfan bincike kan lamarin da ya shafi al'umma za mu faro shirin namu ne da batun ilimi wanda ake cewa shine gishirin zaman duniya a nan makarantar jama'atul izalatul bida wai kamatu sunna da ke layin kwai a tudun wadaka ta yayi ɗalibanta guda biyar waɗanda suka sauke alkur'ani mai tsarki taron dai ya samu halartar manyan baƙi da dama kuma guda daga cikin manyan baƙin ya yi kira ne ga iyaye don ganin cewa sun mai da hankali wajen ba wa 'ya'yansu ilimi. Alhamdulillah sunana Aminu Usman daga Adamawa State. Alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske. Shi iyaye ba sa tsayawa sosai akan haƙoƙin yara. Kan hankalin iyaye tsaya sosai wajen kulawa da tarbiyyar yara. A nasi ɓangaren shugaban makarantar ya yi kira ga ɗaliban cewa musamman waɗanda suka sauke alkur'ani mai tsarki su sani wannan faɗan bace suka ɗora karatu fa ba su komai ba yanzu ne za a fara gadan gadan a sunana bala adam shugaban gwamnatin malamai na kungiyar izala john eh, mai headquarter a jos ta karamar hukumar kano south yawa fatan mu ga ɗaliban da aka yi shine su kokari su dawo makaranta wannan yayin da aka yi musu kamar yanzu za su shiga karatu mai zurfi kowane irin farin ciki 'yan saukan za su bayyana kasancewa wannan rana ce da ba za su taba mancewa da ita ba a tarihin ƙasa ko duniya sai suka kaɗa baki suka ci sunana ibrahim bayyar demeji ina farin ciki sunana Muhammad Lawal dan Bauchi ya yau rana ce wacce ina cikin farin ciki kuma wannan sokan da ne ba wai shikenan bane na gama karatun duka sunana Habiba Khalid ina farin ciki da wannan rana da aka yaye ni a makarantar nan ta Marja Usunna of Jubuis mu ana sai mu ce Allah ya sa an yi na tsoron Allah kururuwan al'umma kenan da suka yi diran mikiya kan wata mata da suke zarginta da cewa wai mai shan jini Matan dai ta samu ta tsallake rijiya da baya bayan da wata mata ta ce ko da suka yi ido hudu da ita wai ta hangi kayoyi a cikin idanunta sannan kuma tana bubbuga kafafuwanta nan take sai ta caci mawannan mata kuma ta mata ihun cewa wai ita mai ya ci ba tare da ɓata lokaci ba al'umman wannan unguwa ba adadi suka dira kan wannan mata sai da 'yan sanda suka yi tsayuwa irin na gwamin jaki don ganin cewa an ceto rayuwar wannan mata da aka mata kalan shirki. Ko a jiya ma a unguwan hayin ɗanmani irin wannan lamari ya faru inda aka jira kan wata mata da take sai da kayayyaki hakanan ma al'umma suka ƙara ɗaukan doka a hannunsu. Sharon kowane tsuntsu da ya ji ta bakin wannan mata da wannan lamari ya rutsa da ita wacce take kwance a gadon asibiti mai suna Hawwa'u Ibrahim. ta yi mana ƙarin haske kan yadda wannan lamari ya faru. Na fito zan zo talla yana ɗin sai na shiga gidan da sai na ce mata zan je ƙasan makabarta zan je an so kuɗi na layin su mama Haidar. Ina zuwa layin su mama Haidar ina gangara na ce Fatima Fatima da dariya na ina maman ku sai Fatima sai ta shiga gida da gudu Fatima ina maman ki? mama na tana bacci na ce ki ce ma maman ki na zo da bakir ni eh, ina fita kawai yara wai in je in tsallake maman bakir ni mai ya ce na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ɗauko sanda adda gariyo marmara da wuka aka ɗauko fetur aka ce idan har ba tsallaka maman bakir ba za su kashe ni suka dinga duka na suka dinga duka dukana kaganan nasu duk dai akan wannan batu dai wasu iyaye da suka gaje suka ga yau sun bayyana cewa irin wa'annan jita-jita da ake yadawa a gari wannan ba komai ba ne illa kururuwan iblis wanda idan ba a yi taka tsantsan ba za a iya shiga cikin wata masifa wanda allah kaɗai ne zai fitar da al'umma daga cikinta. sunana abubakar sun. ya da jita-jita hadarin da yake ciki yana da yawan gaske domin mun ga irin abubuwan da suka faru wajen sha'anin ya da jita-jita hukuma ita ya kamata ta faɗakar da jama'a kan cewar duk wanda ya aikata aka same shi da laifin faɗa ƙarya to in ba ka kama shi za a hukuntar da shi sunana aminu ibrahim ciyawa ne na kamfanin S. wannan al'amari dai akwai camfi na mutane gaskiyar magana ba za ka ga an nuna ma mutum kwaya ɗaya wanda aka ce gashi an yi mai ba sai dai duka a sashe a ce kaza a ce kaza a ce kaza to abinda nake so in jawo hankalin mu mu ji tsoron Allah kar mu je mu illata wasu daga cikin mu ko mu kashe wasu daga cikin mu kuma ba tare da su ne masu laifin nan ba sunana Mustapha Umar Karaye shugaban Metro Plastil gaskiya wannan al'amari sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abu ya zama kururuwar iblis a cikin gari duk yawanci mutane da zaka ji suna wannan abu zaka ji mutum ya ce naji wai an ce naji inda zaka bibiya sai kaga babu wanda ya ga abin da ya faru a nasa su shugaban majalisar kungiyar malamai ta kungiyar izalatul bid'a wa iqamati sunna reshen hain dammani malam ibrahim khalid ya yi kira ga al'umma kan illan da yaɗa jita-jita take da shi yadda da irin wannan abubuwa mutum yana iya samun matsala a cikin addininsa sallama da ansa sallama umarnin Allah ne idan har wani zai zo ya hana ka ansa sallama wacce Allah ya umarni manzon Allah ya umarni kuma ya faɗi falalanta sannan kuma wani mutum ya zo shi maka karkai ba kowa yake iya zuwa da magana a karbe ta ba in sha akun fasikun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawmin bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altun nadimina kuma Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake nuna mana wannan magana ba ta tasiri a wajen mutane masu imani amma kawai inda take tasiri shine wa'in suke majibinta ga shaida ita ko rundunar 'yan sandan jihar Kaduna cewa ta yi za ta sanya wando ɗaya tsala ga duk irin mutanen da suke yada jita-jita na cewa akwai wasu mutane da suke shanya jinan al'umma al'umma inda ta ce a iya bincikenta ta gano cewa wannan batu fa ƙarya ce kawai tsakwararta inda ya ce akwai waɗanda suke hannunsu kuma suka ɗauki doka a hannunsu ya zuwa yanzu dai hukumar ta fara larabtar da su inda Martini ta tura wasu zuwa kotu domin girbar talatasa a laraba kamar yadda mukaddashin kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan ya bayyana wa kowane tsuntsu a alal hakikanin gaskiya wannan labari da mutane ke faɗi iya binciken da rundunar 'yan sanda ta yi da duk iya abubuwan da mutanen da aka samu aka bincike su aka kai su asibiti aka tabbatar duk iya binciken da aka ya nuna cewa wannan labari ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ta baya so ya ga an zauna lafiya haka kawai yana iya ƙirƙiro wani abu ko kuma in yana neman wani da sheri ko wani abun ga ya ƙirƙiro wani abu kawai ya ɗaura shi a amma bincike abin da ya tabbatar ƙarya ne wannan lamari yanzu haka akwai mutanen da muka kama kuma insha Allah a yadda nake maka wannan magana a yau yau din nan ma maganar da nake maka akwai wanda zamu gurfanar da su gaban kotu kuma za mu so 'yan jarida su bi mutanen nan har zuwa kotu domin ya zama izina ga sauran mutane da suke yada wannan labari wallahi ka ji na haɗa maka da wallahi duk wanda muka kama duk wanda muka kama yana ba da labari kaza an yi kaza ka sani cewa laifi ne wannan ta da husuma ne ta da husuma kuma babban laifi ne a ƙasa kuma wallahi doka ba za ta baka ba ina da tabbacin cewa eh, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna cp musa yusuf garba wanda kowa ya sani ku jama'an gari kuke kiran shi da tafila sarkin aiki wallahi tallahi ba zai bar mutum ba za mu tabbatar da cewa mun ɗauki mataki kyakkyawa na tsari bisa ga shari'a Kazalika kuma ya ƙara da cewa. Ta baiwa Allah da aka zo mahaukaciya ce. Duk mutanen nan sun san cewa mahaukaciya ce kusan shekara goma. Amma wani mutumi yana zaune irin kasa yana zuwa ya ta ɗan dafa shi. To shi kuma irin tsoratan nan da irin wannan labarai da miyagun mutane ke faɗi. Sai wannan abu ya nan irin firgici. Ba a yi awa biyu ba fa ana wannan kes ɗin kawai sai aka kira sake kiran DPO. Ai ga wata mata can. Ita ma ta shiga ta je ta yi ma wata sallama daga ta yi sallama. So ana zuwa aka zo aka bincika sai gashi ya ba wannan labari karya ne abin da ya faru shine kawai ita yarinyar matar ta zo so kawai daga ana magana yarinyar nan sai ta zame ta faɗi kuma bincike na asibiti da ya nuna yarinyar nan malaria ne yake damun to a yanzu irin fina-finan nan na zamani da za ga ake kawai sai ga wai wata da ta kalle ka ka faɗi wai wata masifa za ta same ka to ni ina ganin kamar mutane wasu zumu suna kwaikwayon irin wannan abun me sauraro kana sauraron shirin kowane tsuntsu ne da ke zuwan maka daga sashen hausa na gidan rediyon invicta nasara wacce ke watsa shirye-shiryenta akan mita 98.9 a zangon FM. gidansu yake. To Idan shirin namu ya garzaya jihar Plateau kuwa wata mata ce aka kama bayan ta yi awon gaba da wani jariri. Domin jin cikakkiyar rahoton barin bi wakila ma'aliyu Shehu Fatasku. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta gabatar da wata mata mai suna Patient Solomon da ake zargi da sace wata jaririya 'yar wata goma. An dai gabatar da matan ne a gaban jama'a tare da wasu ƙarin mutane 27 da ake zargi da aikata munanan laifuka a fadin jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Okoro Julius wanda shine ya yi holin matar a hedkwatar 'yan sanda da ke birnin Jos ya bayyana cewa rundunar na ci gaba da himma domin tabbatar da an kawo karshen ƙarshen ayyukan ɓata gari kwamishinan 'yan sandan ya ƙara da cewa bayan gano jaririyar daga bisani an miƙa ta ga mahaifiyarta a nata ɓangaren mahaifiyar jaririyar mai suna annabel goffrey ta shaida ma manema labarai yadda lamarin ya faru inda ta bayyana cewa ba ta da masaniya an sace jaririyar sabili da a gida ɗaya suke zaune da matan da ta sace yarinyar tata wanda kuma bayan an ɗauki lokaci ba ta ga yarinyar tata ba ne sai ta kira nambar matar amma nambar nata baya shiga wanda daga bisani ta kira ta ta sanar mata da cewa ta yi tafiya zuwa Legas ne da jaririyar ta. wanda kuma jin hakan ne sa ta garzaya ofishin 'yan sanda ta sanar da su halin da ake ciki wanda sai dai wanda ake zargin ta musanta cewa ta sace jaririyar a cewarta ta ɗauki yarinyar ne saboda ƙauna ba wai da nufin cutar da ita ba ƙarshen rahoton kenan Aliyu Shehu Fatiskum kowane tsuntsu. fatan 'ɗan mutanen fataskun ba za ka yi nisa ba inda za ka garzaya da mu jihar ogun inda aka samu wasu masu gadi da yin amfani da bindiga wajen fasa wani idansa to aliyu jamus rundunar 'yan sandan jihar ogun ta ce ta cafke wasu mutane biyu masu gadi bisa zargin su da harbin wani mutum a ido mai suna ramin raza a ranar asabar ɗin da ta gabata a yankin sango ota a ododo a karamar hukumar ota da ke jihar a cewar kakakin 'yan sandan jihar ogun omolola odutola sun yi nasarar cafke mutane biyu ne bayan da guda daga cikin 'yan uwan raymond ya kawo kara ofishin 'yan sanda da cewa wasu masu gadi sun cire wa ɗan uwansa idansa na dama da bindiga bayan da ya buɗe getin wani gida da suke gadi a yayin da ba sa nan wanda hakan ya sa bayan sun dawo sun hange shi suka fara musayar yawo wanda hakan ya sa guda daga cikinsu ya harbe shi a idan nasa kuma a yanzu yana can a asibiti ana ba shi kulawa bayan ya rasa idanun nasa guda na dama wanda a cewar kakakin 'yan sandan bayan sun samu labarin ne ba su yi jinkiri ba suka kama mutane biyun da ake zargi domin a cewar sa wannan tamkar yunkurin kisa ne kuma da zaran sun kammala bincike za su ta su zuwa kotu ƙarshen rahoton kenan aliyu shehu fatiskum kowane tsuntsu Da wannan rahoto na wakilinmu Aliyu Shehu fatiskum muka kawo ƙarshen shirin kowane tsuntsu na wannan rana a madadin shugaban sashen Hausa na gidan rediyon Victor Nasara Aminu Sani Sado sai abokan aiki na wanda suka tallafa shirin ya zo gare ku. Aliyu Husaini dan mutan ba da kuke cewa a huta lafiya. Kowane tsuntsu kukan gidansu yake